أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا غانا تأسبا شاد آية قواتا ذو القعدة ألف دريه دود أربعين دا أخو wata sai daidai da sha ɗaya ga watan yuniyo shekara ta da ashirin biyu. muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shakbatun minattarih wato wani zango daga cikin tarihi malamin da ya rubuta wannan littafi shine Usman Muhammadu Khamis kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga almarkazul islami masallacin da ke kan titin zango a cikin sabon gari karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na talatin da bakwai. shafi na ɗari da arba'in da ɗaya mabhasi na farko wanda ya dinga mana bayani akan albayatu yazid wato yadda aka yi yazidu ya zama jagora na musulmai da kuma yadda abdullahi ibn zubair da kuma husain ibn ali radiyallahu anhuma suka kimu baya. sai muka tuke muka kai inda muka ce lokacin da Hussein radiyallahu an yi kudirin fita zuwa Iraq akwai mutane da dama wanda suka same shi suka tsaye da shi suka bashi baki akwai daga cikin su kamar Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi ibn Zubair akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai abu sa'idin al-khudri sannan akwai muhammad bin hanafiya wanda yake dan uwan husaini din ne na jini radiyallahu anhu to sai muka tsaya mutum na farko wanda ya fara bashi baki shine abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wato wannan shine darasi na 38 kenan ci gaba قال للحسين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجد حسين رضي الله عنهما لما أراد الخروج علوك سندين في انفتاح سيتي لولا أن يزري بي وبك الناس إذا bacin mutane ka su yi mani tare لتشبث يدي في رأسك دانا kyakife hannuwa na a kanka wato da na kwakufe kanka rike kanka kwarai falam a turuk ka tazhab ba zan bari ka tafi ba to in bacin mutane ka su wofintar da hankalina da kai da zan kwakufe ka ne in matsa kanka rike to amma ba kowa zai fahimce ni ba don ba zan bari ka tafi iraq ba don iraq a cikin tarihi kai ka san su ni na san su wani na ma ya san su ibn umar abdullahi dan umar radiyallahu anhuma shine mutum na biyu qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi yace rahimahullah kana ibn umar bi makkah abdullahi dan umar ya kasance a cikin garin makka radiyallahu anhuma fa balaghahu sai labari ya isan mata أن الحسين قد توجه إلى العراق سوى حسين رضي الله عنهما يا فسكن كثر عراق ينا سيتفي فلحقه على مسيرة ثلاث ليال سيرس كيشي شي عبد الله بن عمر يرس كي حسين رضي الله عنهم أتكن تفيا دري أكو كاكا تفيا تيبا كرما بقى تي كاي تفيا كوانا أكو فقال da ya riske shi sai ya ce da shi aina turid ina kake nufi ina zaka qala al-iraq husayn yace Allahu anhum ina son in tafi ƙasar iraq wa akhraj lahu al-kutub sai shi husayn radiyallahu anhuma ya fito da tarin tsibin wasiƙu wanda muka ce sun kai kusan 500 in ba ku manta ba allati ursilat min al-iraq wacce aka aiko da ita daga ƙasar iraq yu'linuna annahum ma suna sanarwa da cewa su suna tare da shi wa qal husaini sai ce radiyallahu anhuma hadhihi kutubuhum wa bay'atuhum waɗannan sune littattafansu kuma shine ainihin wato yarjejeniyarsu na cewa sun mani mubaya'a an zame shugaba sai malam yasa bainal ma'kufatayn in bracket yace qad gharruf radiyallahu an amma sun yaudare shi ne qala ibn umar Abdullahi dan umar sai yace radiyallahu anhuma la ta'tihim karka je masu fa abal husayn illa an yadhhab husayn sai yaki radiyallahu huma sai dai ya tafi yace a ai su suka neme ni dan haka ni ba ni da zabi dole zan tafi فقال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيتي دشي إني محدثك حديثا للي نظام باك لا باري وني حديث وانا نجيش داك كاكانك إن جبريل للي جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي يازو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخره sai ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira Ya ce in kana so a baka duniya in kuma kana so ka zaɓi lahira fakhtar al'akira. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zaɓi lahira Wala yurid duniya bai buƙaci duniya ba wa innaka bad'atun min kai kuma wata tsoka ce daga jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi na rantse maka da Allah ya kai Hussein la yaliha ahadun minkum abada ba wani mutum daga cikin ku wanda zai jibince ta ita duniya babu shi saboda kakanku bai bukace ta ba ana fahimta wa ma sarafaha Allahu ankum subhanahu wa ta'ala bai tunkuɗe ta daga gare ku ba bai juyar da ita daga gare ku ba illa lillazi huwa khairul lakum fa shi zuwa ga abin da yafi muku alkhairi fa aba an yarji' Husayn radiyallahu anhuma sai yaki ya koma fa yatanaqahu Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sai ya rungume shi wa baka wa qal sai ya kuka sai yace da shi astaudi'uka Allah min qatil ina yi wa wannan wato wanda za a kashe bankwana wannan kasashen mutumin da za a kashe ina yi masa bankwana, domin ba za ka sake gani na ba nima ba zan sake gani ka ba a wannan duniya malamai kuna fahimta bayan ya tafi jin kaɗan abdullahi ibn zubair sai abdullahi dan zubair radiyallahu anhum shi ma sai abin nan nashi a gaba qala lil سيد حسين رضي الله عنهم أين تذهب إن هذاك تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ذاك تفيرون وسمتاني دا سكا كشي مهيفينك سكا تكيد أنقوانك حسن كينا رضي الله عنهما لا تذهب كركتك فأبى الحسين إلا أن يخرج حسين يكي رضي الله عنهما سيدي يفتح wato malam ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ya hukunta al'amari ana fahimta duka wannan al'amari da yake shiryayye ne a wurin Allah subhanahu ta'ala sai ya faru shi sa wannan ya wannan ya tafi wannan ya wannan ya tafi yana ganin cewa ah, duk ku bari ni sai na dangana saboda liyaqdi Allahu amran kana maf'ula shi yasa kullum ake son musulmi yayi cewa la haula wala quwwata illa billah don baka da wata tsimi baka da wani tsimi baka da dabara ba abinda zaka iya yi duk abinda aka hukunta maka wallahi malam baka isa ka tsallake shi ba kuma abinda ba a hukunta maka shi ba wallahi duk duniya su tattaru ba zai same ka ba wannan tauhidin ba kowa san shi ba ana fahimta ne abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah eh, yahfazk ya kai dan yaro ka kiyaye martabobin Allah da dokokin shi zai kare ka fa ana fahimta ihfazillah eh, tajidhu tujahak ka kiyaye Allah zaka same shi gaba gare ka to yake masa dai wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak duk ku tattaru akan ku amfanar da wani mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta masa amfanuwa ba ba zai amfana ba sannan mu tattaru mu ce sai mun dakushe wani mutum sai mun wulaƙanta shi sai mun cutar da shi wanda ba a rubuta masa cutar ba sai dai ku kare ku tafi gaba ga himma ku ta kare ga maho amma ba abin da zai same shi in ka gane wannan tauhidin ka huta mal ana fahimta amma da yawan mu ba mu gane wannan tauhidin ku koma kan karatu abu sa'idin al-khudri shine mutum na hudu radiyallahu an qala yati ya aba abdullah ya kai baba abdullah kinayat husaini kenan radiyallahu anhuma inni laka nasih lallai ni mai nasiha ne gare ka wa inni alayka mushfiq ni kuma ina ji maka tsoro ko kuma ina ji maka tausayi domin ash yana daukan abu guda biyu tsoro yana daukan tausayi ana fahimta illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم ما تسألوني إنك أشفقت عليك لا توصي يا مكفوك ما ناجي مكة تسألو تو أما أنا تسألوني أيكي مكانا كمين أيضا كان توصي تو لأن ناجي مكة تسألان مجوتا ناجي توصيين أبين دزي ساميكا أنا فهمت قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة أبو سعيد يتي رضي الله عنه لباري يأشي مني شيء واسمتاني لكي أنشي عنكو ثم كربوتوك حسين كينا رضي الله عنكم شيء يدعونك إلى الخروج إليهم ويسونا كيرا ككفتو زوا قريسو فلا تشخرج كركفتا ana fahimta fala takhruj Kar karka fita fa inni sami'tu abaka yaqul ni naji mahaifinka aliyu radiyallahu an yana cewa fil kufa a cikin mutanen kufa wallahi na rantse da Allah laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni ni ina? na gaji da su sun ƙi ni su ma sun gaji da ni ni ma kuma na ƙi su ba ku fahimta ba na gaji da su na ƙi su su ma sun gaji da ni sun ƙi ni ana fahimta ni ban son su su ma ba su kaunata saboda mu lahmi wa hum ya'kulunahu wa madahiyatul mar'i illa aqaribu su na kusa da ni ne ni kuma na kusa da su ne amma suke kwakulan nama ta dama fitirar mutum ta kan kasance daga na jikinsa ne wa ma yakunu minhum wafa'un qat so mutanen kufa inji abu sa'id radiyallahu anhu yake gaya ma husaini dan ali radiyallahu anhum ba su da alƙawari ana fahimta lam ahad lam ajid ahdan li makhluqi ba su da alƙawari wa ma wajadna li aktharihim min ahd wa in wajadna aktharahum la fasiqin ba su da alƙawari sam mutanen kufa wa man faza bihim don mutumin da ya ribata da mutanen kufa faza bi sahmil akhyab ya ribata da dakusasshen mashi ana fahimta ai mashi mai tsini yanzu misali abin nan me yake da suna almakashin mai yankan kumba zaka haɗa dakusasshen almakashi da mai kaifi mai kaifi da yasa zai yanke maka kumba amma dakusasshe kai kana wahala shi na wahala Karshe kata kata kata haka nan ya lalata maka gumba to haka mashi idan ya wasu shaka ɗaya zai in ainihin abin da ake bukata amma in bai wasu ba to sai dai a ta kokari kai kana wahala shi kuma yana jin zafi to irin shi ne mutane kufa wallahi na rantse da Allah in ji Aliyu yake faɗa a lokacin Abu Sa'id yake nanata ma Hussein radiyallahu anhum ma lahum niyyat ba su da niyoya wala azm ba su da kudiri ala amr akan al'amari wala sabrun ala ba su da hakuri akan takobi in dai abu yazo na kasara a sare ka kataka a take ka ba da mutanen kufa ba ba su da wannan hakurin to kaga mun samu mutum hudu kenan ko Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum dukkanin su daga cikin sahabbai وممن أشار على الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة daga cikin waɗanda suka yi wa Husaini nuni daga wani sahabbai waɗanda ba sahabbai ba da kada ya fita akwai alfarazzaq sha'ir farazzaq mawaki wanda suka dinga katakata da shi da jarir wanda rikicinsu ya samu da shi da salis ana fahimta ta hanyar da shi nan al suka dai dinga da akhtal in kun duba cikin al'adab za ku samu abin annaqa'ib innal ladhi samaka as-samaa bana lana baitan da'imuhu a'azzu wa tawlu baitan banahu nalal maliku wa ma bana hakamu as-samaa'i fa innahu la yunqalu baitan zuwaratu muhtabin bi la yahtabi bi mislika gashi na bi haka karshe shi ma yayi shi ma yayi to wannan farazzaq din mawaki sai suka haɗu وذلك بعد خروج الحسين أبين لي فارو بيان حسين يافتو رضي الله عنه لقي الفرزدق الشاعر سيها بدا فرزق مواكي فقال له من أين سيشي حسين رضي الله عنه يتم بيب فرزدق دقائنا قال من العراق فرزدق يتي نافتو دقاء عراق قال سيح حسين يتي رضي الله عنهما كيف حال أهل العراق yaya halin mutanen iraq qala sai farazdak yace qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani umayya duk zukatansu na tare da kai amma fa kubban suna tare da banu umayya bai ma'ana marari ne da shauƙi suke maka da zukata amma idan da makiyancan naka za su umurce su da tsara da suka da sassaƙa za su in maka فأبى إلا أن يخرج حسين يكي رضي الله عنهما سيدي يفتا وقال سيدي الله المستعان سبحانه وتعالى شيني أكي نيمان تيمكوانسا شافي نتريد أربعين دبيو الحسين يصل إلى القادسية حسين رضي الله عنهما يا إسواني قريد أكي القادسية وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد لا بار كذا مسلم بن عقيل رضي الله عنه هو حسين وانا تكي أبادا يا أبنا يا يا مذا وانا إما كمان تامك تياسو كي جدا آه، أم هاني بن عروة شام كرتم نبايا ينا قادسية سيلا بارين كسا تنقوان سيشيشا شو أي مسلم دكتورة ya je bincika maka labari to fa Allah subhanahu ta'ala masa rasuwa dan kar ku manta a lokacin da za a kashe shi sai ce bar shi ya wasiya sai nemi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ko yace fa innaka aqrabu minni rahima kai ka fi kusanci da ni ka je ka ga ya Husaini kaza kaza inni maqtul an kashe ni amma kada yazo an tuna karatun ai to yanzu yana qadisiyya sai labari ya ishe shi cewa ai muslim dan uwanka da kuke ƴaƴa maza radiyallahu an an kashe shi fa hamma al-husayn an yarji' husayn sai nufin ya koma radiyallahu kuma fa kallama abna'a muslim ibn aqil sai wa ƴaƴan dan uwansa shine muslim ibn aqil radiyallahu an magana fa qalu suka ce la a'a wallahi la tarji' mun rantse maka da Allah ba za ka koma ba hatta ta'khudha bi sari abina har sai ka dauki fansan mahaifin yaya za a kashe mahaifin mu ga baga jinin shi ya tafi ga maho mun fito kuma a ce mu koma mahaifin mu shikenan ya zame tarihi mun zame mu kuma marayu iyayen mu sun zame gwagware ba zai yiwu ba sai mun dangana kufa sai mun dauki fansa na mahaifin mu ادي ايام مسلم بن عقيل رضي الله عنه فنزل على رأيهم سيسوا كاك الرأي رضي الله عنهما وبعد أن علم عبيد الله بن الزياد باين عبيد الله بن الزياد يسام إلى باري بخروج الحسين في فتر حسين رضي الله عنهما أمر الحر بن يزيد التميمي sai ya umurci wani mutum ana kiran shi al-hum yazid mutumin bani tamim an ya bi alfi rajul yace ka je ka fita ka sami Hussein da mutum dubu daya muqaddamatan shimfiɗa tukuna ana fahimta liyalqa al-Husayn fi tariq domin ya hadu da Hussein radiyallahu anhu a hanya ce ka je shimfiɗa ka hadu da shi da mutum guda dubu daya falaqiya al-husayn qariban min al-qadisiyya sai shi al-hurr ibn yazid sai ya hadu da husayn radiyallahu anhuma a kusa da qadisiyya kar ku manta mun ce nu'man ibn bashir shine asalin gwamna na kufa a lokacin nan amma da ainihin abin nan ubaidullah ziyad ya fahimci abin yazid bin muawiya ya tsinkayi kamar akwai tasahul wato sake sai ya cire shi ya ce to kai ubaidullah ibn ziyad ka je ka dauki kufa da basra ina son ka je ka yi arresting situation wato ka dakila wannan abin nan buri ko kuma kudiri na husaini radiyallahu anhu ana fahimta faƙala lahul hor sai hor ya ce da husaini radiyallahu anhuma ila aina yabna binti rasulillah ina ne kake nufi ya kai ɗiyan ya kai ɗan ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai ce ila al-iraq radiyallahu anhuma ni iraqi zan tafi qala sai ce fa inni amuruk ne ina umurtanka an tarji ka koma wa alla yabtaliyani Allah bik saboda gudun kada Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ni da kai don kaga kai ba karamin mutum bane babba ne a cikin mu dan manya to ina jin tsoron kada Allah ya mani jarrabawa da kai in cutar da kai in shiga wuta don Allah ka taimake ni ka koma kuna fahimta irji min aitu atai ka koma daga inda ka fito a wizhab ila sham ko kuma don Allah ka taimake ni ka ceci rayuwata ka tafi sham ila aitu yazid ta inda yazidu dan muawiya yake la taqdam ila al-kufa amma don Allah karka shiga garin kufa ka taimake ni ni ne zaka taimaka fa abal husayn dhalik husayn sayki radiyallahu anhuma thumma ja'ala al-husayn yasiru jihata al-iraq husayn sai fara radiyallahu anhu yana tafiya goshin iraq yana tinkara iraq wa sara al-hurr bun yazid yu'akisu wa yamna'u hormone ɗan yazid sai suka dinga mu'akasa wato shabamban ana fahimta saboda shi ya firgita ya san wannan al'amari fitina ce gare shi idan husaini ya yi gabaci sai yamma sai a ce an saba shine mu'akasa kai ka yi yamma ni na yi gabas ko kai ka yi arewa ni na yi kudu ana fahimta wa yamna'uhu sai can ya yayo yayo sai ya hana shi misali kamar mutum ne za shi kana rot daga nan zango an fahimta ka ji labari yana nan runabout na musawa kai shi kenan sai ka koma daga can sinima ai ka kada ci gaba da tafiya ana fahimta yana can yana can sai ka je ku haɗu da shi a ɓashe ma sai ka ce a ah, ya aka yi to ka koma ka juya shi kenan kai ma sai ka ja ka sai ka wuce shi kuma me zai zai ci gaba da tafiya to haka aka dinga mu'akasa saboda shi ya san fitina ce ana fahimta malamai faƙala lahul hussein sai hussein ya ce da shi radiyallahu an kuma ibta'id anni takilatka ummuk ka nisance ni kai canka ko kuma uwarka ta yi barinka faƙala al'urru ibn yazid sai urru ɗan yazid ya ce wallahi na rantse maka da allah lauƙa laha gairuka min al'arab da waninka ne ya faɗa daga cikin larabawa ya kalli ido na ya gaya mani wannan magana lakfasastu min wa min ummi da na ɗauki fansa daga gare shi da kuma mahaifiyarsa don zan gaya maka baƙaƙen maganganu walakin maza a ƙon amma kai babba ne ɗan manya mai zan gaya maka wa ummuka tuni, Sa'il alamin mahaifiyarka ita ce shugaban matan duniya a duniya da kuma aljanna mai zan gaya maka المبحث الثاني ما بنتك نبي مقتل الحسين رضي الله عنهما وصول الحسين إلى كربلاء حسين رضي الله عنهما يائس زوى كربلاء وقف الحسين في مكان يقال له كربلاء Husaini ya tsaya a wani wuri radiyallahu anhuma ana ce da shi Karbala fa sa'ala ma hadhi sai tambaya me ce wannan wace kasa ce nan ina ne qalu suka ce Karbala suka ce ai Karbala ne fa qala sai ce radiyallahu anhuma karbun wa bala to bakin ciki ne da bala'i falamma wasala jayshu Umar ibn Sa'd a lokacin da rundunar Umar ɗan Sa'ad kar ku manta shine Muslim bin Aqil fa ba wasiya in kuna bai da karatu domin shine ɗan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu shi aka ba wasiya yanzu kuma shine ke jagoranta tawaga an fahimta wa'adaduhu arba'atu alaf adadin rundunan dubu hudu kallama al-Husayn sai wa Husaini magana شيء عمر كينا رضي الله عنهما وامره ان يذهب معه الى العراق سي امر كيسا يشتو تكزوك بيوني متفق اثر عراق حيث عبيد الله ابن زياد تعند عبيد الله ابن زياد يكي فأبا وفين تيا بذاني با ولما رأى ان الامر جث a lokacin da Husaini radiyallahu anhuma ya cire ya tsaya ba za shi wurin Ubaidullah ibn Ziyad ba shi ma Umar dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya tire ya tsaya Husaini ya ga al'amarin ya zafafa qala li Umar ibn Sa'ad sai yace da Umar dan Sa'ad shi Husaini kenan radiyallahu anhuma inni ukhayyiruka bayna thalathati umur ya kai Umar dan Sa'ad ina son baka zaɓin ɗayan abu guda uku fahtar minha ma shi ka zaɓa abin da kai kake so a ciki ne zan baka zaɓi qala wa mahi Umar dan Sa'ad sai ce meye abin da zaka bani zaɓi qala sai ce anta da'ani arji ko dai ka bani in koma aw az haba ila sagirin min fuguril muslimin ko kuma ka banni in tafi wata kafa daga cikin kafofi na musulmai aw azhaba ila yazida ta aba a yadi fi yadihi ko kuma ka banni in koma in je in samu yazidu dan muawiya a kasar sham in ɗaura hannuna a cikin nasa yi mubaya wane ne ya nemi wannan usaini radiyallahu an ko dai a bashi ya koma ƙasar madina inda ya fito ko kuma ya tafi duk inda ma al'umman musulmai suke ko kuma a'a a bar shi ya koma wurin yazid yanzu zai mu baya a da abin ya zama yaudara ne da rudani da cibakadi. to kuma ne ɗayan abu guda uku faƙala umar ibn sa'ad umar ɗan sa'ad sai ya ce na'am eh arfil anta ila yazid to kai da kanka ka aike mai yazid ka gaya masa cewa ga ɗayan abu guda uku da kake da bukata in shi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya aminta ya yarda su shi kenan umarnin da ya bani ni zan bi amma in bai aminta ba bai yarda ba to ka gani ba ni da sauran magana wa ursilu ana ila ubaidillah ibn ziyad ni tunda ubaidullah dan ziyad shine gwamnan kufa da basra ni kuma am ansarabul to him wato ni ina amsa kiransa ne kai tsaye to ni zan aike masa kai kuma ka bi sama gaba daya tun da babba sai babba ana fahimta ni zan bi gwamna kai ka bi shugaban kasa mu ga ya za a yi Wannan nan zuru ma zai kunu fil sai mu duba mu ga menene zai faru a cikin al'amarin falam yursil al husainu ila yazid husaini radiyallahu anhuma bai arke wa yazid din ba wa arsala umar ibn sa'd Umar ɗan Sa'ad sai ya aike ila Ubaidillah ibn Ziyad zuwa ga Ubaidullah dan Ziyad yace to kaji yanzu ya kai mai girma ga abinda Husaini radiyallahu anhuma ya nema ko dai in bashi ya koma garin Madina ko kuma in bashi ya tafi wurin Yazidu ko kuma ya shiga gari ya tafi duk inda al'umma musulmi suke falamma ja'a ar-rasul ila Ubaidillah ibn Ziyad a lokacin da ɗan saƙo ya zo wurin Ubaidillah ɗan Ziyad kar ku manta mun shine gwamnan Kufa da Basra wa akhbarahu al-khabar ya bashi labarin wa anna al-Husayn yaqul cewa Husayn yana cewa radiyallahu anhuma ukhayyirukum bayna hadhihi al-umuri ath-thalatha ina ba ku zabi tsakankanin al'amuran nan guda uku رضي ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين شي عبيد الله أن زياد يا يدد دوان دا حسين يزعبا رضي الله عنهما yace wanda duk shi yake so in yana so ya koma madina ku bar shi ya koma in yana so ya koma duk inda ma wani daga cikin al'ummar musulmi yake ku barsa in kuma zai koma can sham ne ya je samu ya ku bar shi wanda shi yake so ni na ba shi dama malamai kuna ko fahimtar karatun nan wa kana inda ubaidillah ibn ziyad rajul ya kasance a wurin ubaidullah dan ziyad akwai wani mutum yuqalu lahu shamir ibn dhiljawshan ana ce da shi shamir dan dhiljawshan in ka koma wasu nusa kuma sukan yi babatinsa da shamar alazu ne fa'al shi wannan mutum wa kana min al-muqarrabin min ibn ziyad ya kasance makusancin ubaidullahi dan ziyad na damansa fa qala sai ce la a ba haka za a yi baran kai dare wallahi ina rantsuwa maka da Allah hatta yanzila ala hukmik ba za mu tura shi wurin yazido ba ya sauka karkashin hukuncinka ana fahimta ba za mu yadda tafi shan ba kai ne gwamna nan kai ne alfa na omega don haka duk abin da yake so yanzu ya soka a ƙarƙashin hukuncinka fartarra ubaidullahi bai kauli ubaidullah sai ya rudu da maganarsa faƙala sai ce na'am eh hatta yanzila ala hukmi ba wani zaɓi da za mu bashi ba za mu bashi ya tafi ba ba zai koma garin madina ba ya sauka ƙarƙashin hukunci na فقام عبيد الله بن زياد بإرسال شامر بن ذي الجوشن عبيد الله بن زياد سيتاشي يأيكي ونمتن هنون دامنزا شامر بن ذي الجوشن وقال سيتي اذهب كتفي حتى ينزل على حكمه يسوكا أكام هكونتنا فإن رضي عمر بن سعد idan Umar ɗan sa'ad ɗin da na tura ya yadda da saƙon da na aiko ka da shi yanzu ana fahimta fa wa ni'ma akwai jawab mahzuf a wurin wa illa in ko bai yadda ba fa anta alqa'id makana na tube shi na sabule shi daga jagorancin mutum dubu hudu din nan yanzu kai ne chief commander ya sauka ban ba san ko kuna fahimta ba ka je ka same shi ka gaya ma Umar dan Sa'ad ba shi bane muka ce commander na runduna mai dubu hudu to in ya aminta da abin da na gaya maka bai yi wani munamuna ba ai kuma kamar hurr ibn yazid ai shi kaga ya dinga makarkata yayi gaba yayi baya dan ya san abin is very abin eh, abin implicated abin yana da hadari kwarai da haka shi ya dinga cewa kada Allah ya jarabe ka da ni to shi ma Umar dan Sa'ad da ya zo shi ma yana ta makarkata ya fahimci abin kaman akwai wato wargi a ciki shi Ubaidullah yace to in Umar bai yadda ba da wannan magana shi dan Sa'ad kenan to kai na tube shi kai ka zama kai ne commander وكان ابن زياد قد جهز عمر بن سعد بأربعة آلاف عبيد الله بن زياد يا عمر بن سعد دارون دونا تمتون قد هدو يذهب بهم إلى الري يتفيد سوزوا ونينكي دعيك سوى الري فقال له yace da shi iqdi amr al-husayn ka karkare al'amarin husaini gaba daya ana fahimta sun mazhab ila rai sannan ka tafi rai wannan yanki na rai wa kana qad wa'adahu bi wilayati rai ya riga ya masa alkawarin cewa shi za a naɗa ya zama gwamna a wannan yanki na rai inda ya dakushe wannan ya karkare al'amarin Hussein radiyallahu anhuma shine gwamna a rai فخرج شامر بن ذل الجوشن شامر بن ذل الجوشن في فتاء ووصل الخبر للحسين لا بار يسمى حسين رضي الله عنهما وأنه لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد فرفض سكتي ينزبا كدواني زابي نمغنن yazid ibn muawiya ko mu barka ka tafi wata kafa daga cikin kafannan da ka nema babu abinda muke da bukata da kai kwallin kwaltilo dole ka bi ainihin umarnin ubaidullah ibn ziyad malamai kuna fahimta shi kuma ce ku kuma in kun mutu ne na suma ba zan taɓa sauka akan hukuncinsa ba sai dai duk abinda zai faru ma ya jima bai faru ba ana cikin haka wa qala sai ce la wallahi la anzilu ala hukmi ubaidillah ibn ziyadin abada har abada over my dead body in Jesus yadda suke cewa har in mutu ba zan sauka kan hukuncin ubaidullah ibn ziyad ba ana fahimta sai da duk abinda ma zai faru ma ya jima bai faru ba الحسين يذكر جيش الكوفة بالله أنا إنك كوما ونوري أنت ألوكة بشيء أنسى قوية جيوري عبيد الله بن زياد أنت سيرير وسواق جنة الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناص أه يعني ذنبا ينقوم بنا مسؤول sun caccake shi sun kama shi yake neman mafita yanzu bayan ba mafitan kuma it's over abu ya riga ya kare aka ce sai ba su umarni in ga koma su nusa to Husaini radiyallahu anhuma da ya ga abin bai babu hankali a cikinsa sai ya fara tunatar da su Allah subhanahu wa ta'ala wa kana adadul ladina ma'al Husaini ithnai isnaini wa saba'in adadin shi da ƴaƴan ƴan uwa da nashi ƴaƴan da dangi rankata kafin su mutum biyu ne radiyallahu anhuma farisa sune mahaya ana fahimta waje kufati khamsatu alaf amma rundunonin kufa mutum dubu biyar <clears throat> shi mutanensa ko ɗari fa ba su kai ba kaga za su in ma za a sossoya su ne ba za su kunshi ba su waɗannan walamma tawaqafa al-fariqan a lokacin da rundunonin suka tsayu wannan ya ga wannan wannan ya kalli wannan qala al-husayn li jaysh ibn ziyad husayn sai ya ce radiyallahu anhuma da rundunan ubaydullah dan Ziyad raji'u anfusakum ku nanaci kanku fa wa hasibuha ku tuhumci kanku hal yasluhu lakum qitalu misli shin kuna ga iri na dan diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu iri na na cancanci ku yake ni ni Husaini ana fahimta wa ana ibn binti nabiyikum ni kuma ɗa nake ga diyar manzon ku وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري أدوي ينظر أن كتكب إن كسا باب ونطانة ير النبي دي سورة سيني نفوش زوكو تاروكو يا أبو كشي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي النبي إن نندشي أكا أيكو مكشي ياشي دني ديايانا hazani da shababi ahlil janna waɗannan da shi da yayansa su ne zarata shugabannin matasan gidan aljanna yanzu kun manta wannan magana bai dame su ba wa sara yahuttuhum ala tarki amri ubaydillah ibn ziyad ya dinga kwadaitar da su yana kwadaitar da su akan kurabi da umurnin ubaydullah dan ziyad wani umurni ne wanda wuta ne yake zai kai ku ni ina kiran ku ne ya kaumi mali ad'ukum ila an-najah wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar shi yana kiran ku zuwa ga wuta ni ina kiran ku zuwa ga aljanna ba za ku ji wannan magana ba walinzimami ilai yana cewa ku rabu da shi ku dawo nan ku rabu da al'amarin Ubaidullah bin Ziyad ku dawo nan fanzamma lil Hussein sai aka samu wasu daga cikin wannan runduna sai suka shiga cikin mutanen Hussein minhum 30 akwai mutum 30 fihim al-Hurr ibn Yazid at-Tamimi a cikin su akwai wancan komanda na farko da aka tura ba kuma ta ba wanda yake cewa don Allah ka taimake ni ka koma saboda kada Allah subhanahu wata'ala ya jarabce ni da kai shi sai ya fada cikin ayarin Hussein radiyallahu anhu alladhi kana قائد مقدمة مقدمة جيش عبيد الله بن زياد وان ديكي شيني جاغورا رندونا تشمفئة إنن تا عبيد الله بن زياد شي يفار جاغورا تتا فقيل للحر بن يزيد سيأكا تيدا حر أن يزيد أنت جئت معنا أمير المقدمة kai ne ka jagorance mu a matsayin shugaban runduna wal'ana tazhabu ila al yanzu kuma zaka tafi ka mu kai dinnan a matsayinka ka na commander ka rabi da mu yanzu ka kuma wurin husayn radiyallahu anhuma fa qala sai wai hakum ku kai canku wallahi ina rantse muku da Allah inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar ni na baiwa kaina zabi tsakanin wuta da aljanna wallahi na rantse maku da Allah la akhtaru ala aljanna akwai takdir mahzuf la akhtaru an-nar ala aljanna ba zan zabi wuta ba akan aljanna ba zan yi ba walau qatta'tu wa uhriq ko da an dadda tsani an kokkona ba zan ga wuta ba in je in zabe ta rabu da aljanna ba zan yi wannan ba ana fahimta malamai ba da zalik bayan haka sallal husayn adh-dhuhra wal asr min yawm al-khamis husayn radiyallahu anhuma ya sallati azhar ya sallati al-asr ranar al-khamis salla bil ya sallaci rundunonin gaba daya sun zo su yaƙe shi da nashi jama'a mutum 72 shi suka gabatar bijai shi ubaidillahi ibn ziyad da rundunar ubaidullah din ziyad wa bil ladina ma'ahu da waɗanda suke tare da wannan runduna na mutum dubu biyar wa kana qad qala lahu shaykh Husaini da ya riga ya gaya masu radiyallahu anhuma minkum imam wa minna imam ku kuna da jagora yayi muku sallah mu ma nan muna da jagora shi zai mana sallah qalu sai suka ce la a bal nusalli khalfak za mu sallah bayanka ha ta kuma in kun yadda ni ne jagora kuma za ku kashe ni ashe ba yarda da jagorancin ba kenan in dai ni ne jagora ni ne kuma zan yi sallah kuma ku kun taso da makamai da dawakai za ku yaƙe ni anya ni ne shugaban kuwa fa sallau khalf al-husayn adh-dhuhr wal-'asr sai suka yi sallah a bayan Husayn radiyallahu anhuma sallar azhar da al-'asr falamma qaruba waqtul maghrib a lokacin da lokacin magariba ya gabato taqaddamu bi khuyulihim nahwa al-husayn sai suka gabato da dawakansu jihar husayn suka tattaso masa wa kana al-husayn muhtabiyan bi sayfi ya kasance radiyallahu an yana dauke yayi jigida da takobinsa falamma ra'a a lokacin da ya gansu radiyallahu anhum wa kana qad nama qalilan qala ya dan yi bacci dan bacci ya dauke shi sai ce ma haza menene wannan nake gani qalu suka ce innahum taqaddamu ai sun gabato ne ga sunan sun tattaso fa qala sai ce izhabu ilaihim ku tafi zuwa gare su fa kallimuhum ku yi musu magana wa qulu lahum ku ce da su madha turidun me kuke so yanzu duk maganan da mai muku na tunatar da ku girman Allah subhanahu ta'ala da haƙƙina da sanin martabar mahaifiyata da ubana da kakana yanzu duka wannan bai muku wani abu ba ku je ku same su ku tambaye su mai suke da bukata fa za ba 20 faris sai mahaya guda 20 daga cikin mutanensa 72 suka tafi Min al-abbas ibn ali ibn abi talib daga cikin su akwai abbas dan aliyu dan abi talib akhul husayn dan uwan Hussein radiyallahu anhum fakallamuhum suka yi musu magana suka yi musu magana wa sa'aluhum suka tambaye su qalu suka ce imma an yanzila ala hukmi Ubaydillah ibn Ziyad wa imma an yuqa yuqatil ne ko yuqatal ba wasali to mu yuqa til bil kasri amma ya kamata ya zama mai fatihi ne saboda ma'anan zai fi tafiya saboda ko dai ya sauka a hukuncin obadula ko a yaƙe shi ana fahimta ba wai ko ya yaƙi ba saboda in ka ce shi ya yaƙi shi ai dama ya gaya musu tun da ni yanzu na zo to ku bani ɗaya abu guda uku to don haka in ma an yanzila ala hukmi obadula ibn ziyar ko zai ya sauka wa in ma an yi ko kuma a yaƙe shi ana fahimta qalu yan sako da ya tura suka ce hatta nukbira abdullah mu yanzu ba za mu iya cewa ta a tafasauke ba sai mun je mun samu abu abdullahi shine hussein radiyallahu anhuma mu ba shi labari faraja'u ila al sai suka koma wurin husayn radiyallahu anhuma wa akhbaruhu suka ba shi labari faqal sai yace qulu lahum ku ce da su amhiluna hadhihi laylata wa gadan ku yi mana jinkiri wannan daren da gobe nukhbirukum za mu labari hatta usalli rabbi har sai na yi sallah ga mahalicci na mana dako wannan daren na alhamis zuwa gobe juma'a ko me ake ciki ni zan yi sallah zan ba labari abinda Allah subhanahu ya nuna mani فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى ني إنا سوء إن يصلى دم مهلكينا سبحانه وتعالى فبات ليلته تلك سيقوانا ونندر ناشي يصلي لله تبارك وتعالى ينا صلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ينا لمن غفر السا ويدعو الله تبارك وتعالى هو ومن معه رضي الله عنهم أجمعين شي ينا رقان الله سبحانه وتعالى ينا الدعاء دشيد وأن دسكي تترد شي قبعد وقعة الطب سنة أحدى وستين من الهجرة dan wannan wurin wanda ke cikin karbala ɗin nan ana kiran shi attaf a nan ne aka yi wannan yakin shekara ta 61 fi sabahi yawmil jumu'a a safiyar ranar jumu'a shabbal qital bainal fariqain yaƙi sai ya kama tsakanin ƙungiyoyin nan guda biyu لما رفض الحسين أن يستأثر لعبيد الله بن زياد علوقة عند حسين رضي الله عنهما يكي زني باوا عبيد الله بن زياد أنا فهمت وكانت الكفتان غير متكافئتين قنقروا لهم قلابيو بس كفا انتهي ما سوده ديكوبا سوى دائما كمان تاومنشي ودنا عددين سبعين دبيو ودنا دبو بيار don haka ɓangarorin guda biyu ba daidai suke ba fara'a ashabul husain ma'abuta husaini radiyallahu anhuma sai suka ga annahum la taqata lahum bi hadha jaysh ba yadda suka iya da wannan runduna fa sara hammuhum al-wahid al-maut bayna yaday al-husaini radiyallahu anhu suka ga kawai abinda kawai yanzu burin su guda daya a kashe su kafin a kashe Hussaini malamai ana fahimta dan ba su da wani option ba su da alternative ba su da wani karfi da wani abu da za su yi sai kowa ya kace to abinda kawai ni zan yi bari a kashe ni kafin a kashe shi don la shakka waɗannan mutanen tunda zuciyarsu ta kekashe ba kuma ba su fahimtar wani abu sai yaƙi to ni bari a kashe ni kafin Hussein radiyallahu anhu fa asbahu sai suka wayi gari ya mutuna suna mutuwa baina yadai al-Husayn a gaban Husayn radiyallahu an alwahidu wahidu tilwal akhar daya bayan daya hatta fanau jami'a har sai da suka kare gaba daya gaba dayansu su aka kashe walam yabqa minhum ahadun illa al-Husayn ibn Ali babu wanda ya saura a cikin su sai Husaini dan Aliyu radiyallahu anhuma wa waladuhu Aliyu ibn al-Husayn da kuma ɗansa shi Husaini wanda ake kiransa Aliyu kana marida shi ya ma kasance shi ma bai da lafiya yana kwance wa baqiya al-Husayn ba'da zalika naharan tawila Husaini radiyallahu an ya saura bayan an kakkashe jama'ansa yini mai tsawo lam yaqdum alaihi ahad babu wanda ya tunkaro ta ana ko fahimta babu wanda ya tasa masa saboda ai kowa ya san cewa wuta ce yake wasa da ita hatta yarji'a har wato ba wanda ya taso masa face sai ya koma la yuridu an yubtala bi qatlihi radiyallahu an bai so a jarrabe shi da kisansa duk wanda ya taso ya yunkura sai ga kai wato gindin rijiya ba wurin wasan yaro ba ne ko makaho ana fahimta sai kuma ya juya saboda ya san duk wanda ya yi wannan aiki samun rahama to sai dai wani abu na Allah su ta'ala don haka sai ya juya wasu hadha am wannan al'amarin ya ci gaba hatta a shamir ibn ziljawshan har sai da shamir dan ziljawshan sai ya sai da yazo zo. sa'a bin nas ya daka wa mutane tsawa yace wai akum tur da ku sakilatkum ummahatukum iyayenku sun yi barinku sun yi asaranku a aito bihi ku kewaye shi waqtuluhu ku kashe shi kai wannan al'amari malam ya munana jikan manzon Allah sallallahu wannan mutum Allah ka tsine mishi albarka wato abin malam akwai akwai radadi a zuciya wallahi malam da muna da idanuwan kuka ya kamata mu rushe da kuka saboda babu irin manzon Allah sallam ba a yi shi ba ba za a yi shi ba ana fahimta jibrilu ya sako alaihi salatu wassalam sai ya ga husain yana wasa da shi ce kana kaunan sai ce ina kaunan sai ce ai al'umma ka ce ta kashe shi ana fahimta to wace irin zuciya ce ya gaya muku Allah ya gaya muku matsayinsa ya tunatar da ku amma zuciya ta ke kashe kai shamar ko shamir kana cewa a kewaye shi a kashe shi ana fahimta faja'u da suka zo wa asarul husain ibn ali suka kewaye husaini dan ali radiyallahu anhuma fasara yanzu shi kadai ne sai ya fara ya julu bainahum bisayf yana yawo tsakanin su da takobi radiyallahu an hatta qatala minhum man qatal har sai da ya kashe wanda ya kashe a cikin su wa kana kasaba ya kasance kaman zaki walakin al-kasra sai dai yawa sarkin yawa taglibu shaja'a ya fi sarkin ƙarfi anan ne zamu dasa aya insha Allah subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu